a cikin wannan littafin mai albarka na rijalin wani sa'in haular rasul sallallahu alaihi wasallam ne za mu tashi akan isar wani mutum mai suna abu salama ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma babba wanda ke da tarihi malam ya ce allahumma kfir ya abi salama warfa darajatahu fil mahdiyyin hadisin sharif wannan wata addu'a ne da manzo Allah ya wannan mutum wanda za mu zo mu karanta ya aka yi masa wannan addu'a ne Allah ka gafarta wa Abu Salama ka daga darajarsa a cikin shiryayyu masu shiryarwa wani hadisi ne na ɗaukaki addu'an nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sai ta zama addu'a ce da har zuwa ƙarshen zamani za a yi ta karanta ta ana yi wa dukkan wani mamaci wanda ya mutu ana yi masa wannan addu'a din sunan kawai za a canja sai a sa sunan mamacin man huwa yi shi Sayyidu Kabir Abu salama ta bin Abdul asad al أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وابن عمته برة بنت عبد المطلب وأحد السابقين الأولين هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا ومات بعدها بأشهر شنو شugaba babba mai suna abu salama ibn abdul asad al-makhzumi dan uwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wajen shayarwa Abin da ake nufi da ɗan uwan annabi shayarwa da shi da manzon Allah sun haɗu a wajen shan nono ba wai wasu ɗaya ba a san al'ada ta larabawa idan an haifi ɗa akan ɗauke shi a kai shi ya je sha nono ko a ƙauye haka ko a gurin wata mata wadda take shayarwa shayar da yara ɗin sana'a ne su a wurinsu a da sai na ta ɗauki yaro ta sha da shi kamar da kisa ta zo a mimatu sa'adiyya ta shayar da zan Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan abu salama din sun yi tariya da manzo Allah wajen matar da ta shayar da su abokin annabi ne kenan kuma dan uwansa muna ba ba don duk wanda ka sha nono da shi ko da ba uwa ɗaya uba ɗaya ake ba to dangantaka ta kullu tsakanin ka da shi ba za ka auri yasa wani zai auri ta kawa don kun gane yan juna yabnu ammatihi kuma dan gidan wato gaggon annabi ne dan gidan gaggon annabi ne mai suna barra binti abdul muttalib wata mata ce mai suna barra gaggon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to shi abu salama dan gidan wannan matan ne kuma ɗaya ne daga cikin mutane na farko da suka yi rigayi na shiga musulunci ya yi hijira zuwa ƙasar habasha sun ma yi hijira kuma zuwa madina hijirar farko da sahabbai suka zuwa habasha lokacin da aka takura musu aka matsanta musu to akwai abu salama a ciki sannan ya hijira zuwa madina kuma ya halarci yakin badar kuma ya rasu bayan badar ɗin da ɗan watanni kaɗan ba da yawa ba kamar yadda bayani da cikin littafin siyar alamin nubala sauran littafai na tarihin sahabbai mutum ne mai ɗaukan juriya da jurewa dukkan wata cutarwa da za a yi masa indi hanyar Allah ne ta hamuluhu hul'aza radiyallahu anhu inda hijiratihi ɗaukan nauyi da juriya da shanyewa na cutar da shi da aka yi ta yi musamman yayin hijirarsa a kharaja ibn ishaq an ummi salamata radiyallahu anha qalat لما أجمع أبو سلمة رضي الله عنه الخروج إلى المدينة أي في الهجرة رحل لي بعير بعيره ثم حملني عليه وجعل معي ابن سلمة بن أبي سلمة في حجري ثم خرج يقود بي بعيره فلما رأته رجال بني المغيرة قاموا إليه فقالوا هذه نفسك غلب غلبتنا عليها أرأيت صاحبتنا هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد محمد بن إسحاق a cikin littafinsa basira ya fitar da magana daga ummu salama wanda ita ce matar abu salama ummu salama matar abu salama sai cewa yayin da abu salamata ya shirya ya haɗa kayan don ya fita ya yi hijira idan madina zuwa madina ta ce sai ya shirya min raƙuminsa ya ɗora masa sirdi shine rahala liba'i rahu ya ɗora wa raƙuminsa sirri gare ni sun hamala ni alaihi sannan ya ɗora ni akan wannan raƙumin nasa shi ne hau ba ya haɗa ni da ɗana mai suna salama ta bin abu salama nan ne kenan ya ɗora mun shi akan ta ya ce yalla mu tafi a hijira ya fita da ni yana ja na kan raƙuminsa ni muna sama shi kuma yana ƙasa kuma haka za a tafi hijirar shi ya yadda ya tafiyar ƙafa ko kuma kuna sama muna cikin tafiya yayin da mutanen wato banin mughira suka gan shi sai suka taso zuwa gare shi ƙabila ce sai suka ce kai dai ka fi ƙarfin mukarin jaye mu a kan kanka amma wannan yar ai yar ƙabilar mu ce yar ƙoma ce Bana yana suna nufin matarsa matarsa in kai ka fi mu wannan matar taka ai dangin mu ne ƙabilar mu ne yaya za ka tafi mana da ita alama na turukuka tasiri duna fil bilad don ne za mu kyale ka mu bar ka tafi da ita zuwa wani gari ko kana tafiya da ita a cikin gari za ka je wani wuri da ita ba za mu bar ka ba kabila ba a masa kwacen mata kenan yana ji yana gani قالت فنزعوا ختام البعير من يده وأخذوني منه قالت وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة وقالوا والله لا نترك لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا rikici ne tashi sai ta ce kawai sai suka fisge linzamin raƙumin a hannunsa ba yana janye da ita tana kan raƙumi ba suna wannan jayayya kafin ya farbi kawai sai suka cire linzamin linzamin raƙumi ya zo su suna cirewa sai suka ɗauke matar wa aka dole minhu suka kwace matar daga hannunsa to jama'arsa shi abu salama su ne bani abdul asad sai su ma suka fushi ransu ya bashi suka ce wallahi ba za mu ba ɗanmu ba idan sun kwace wannan mata don tana da alaka da su to ɗafa ai naka ne ba za mu bar musu ɗa ba za mu ɗauki ɗanmu kawai dole sai mun ɗauki ɗanmu قالت فتجاذبوا ابن سلمة بينهم حتى خلعوه خلعوا يده سبحان الله وانطلق به بنو عبد الأسد وحبسني بني المغيرة عندهم وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة فتجاذبوا ابني سكي تجي على ولا يجا ولا يجا حسين سكتشري على هم banu abdul asad suka tafi da shi ni kuma wannan jama'a kabila ta banu mughira suka rike ni abu salama ya kama hanya ya tafi in hijira babu ne ta biya babu kala cikin tausayi sai take cewa fafurrika baini wa bain ibni wa bain zawji aka raba tsakanin ni da mijina da ɗana duka gaba ɗaya aka raba mu miji yana wani wuri ɗan yana wani wuri uwar ma tana wani wuri kaji irin taskun da ta haɗu da shi قالت سيتتي وكنت أخرج كل غداة فأجلس في الأبطح فما أزال أبكي حتى أمسي حتى أمسي السنة أو قريبا منها سنة أو قريبا منها حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرهنني تشي أغلب كاننا بني da ‘ya'yana ai da ni da ɗana da mijina kullum idan gari ya waye sai na tashi na fita na je wani gurin da ake ce da shi abta sai in zauna a wannan wuri wuri ne a maka ta ce ban gushe ba ina ta kuka ina ta kuka tun da safe zan yi ta kuka sai na kai yamma ta ce na yi wannan abun shekara guda kullum ne sai na fitina wannan kuka ko kuma kusa da shekara har sai da wani ɗaya cikin 'ya'yan baffa na ya ganni kuma ɗaya daga cikin banin mai zura ɗin ya ganni ya ga halin da nake ciki sai ya tausaya mu ya ga cewa gaskiya an zalunce ni an raba ni da mijina ya tafi ya hijira ya banni an raba ni da ɗana وقال لبني النذير ألا تهرجون من هذه المسكينة فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها قالت فقالوا لي الحقي بزوجك إن شئت قالت فرد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني take cewa wannan dan baffa nawa sai zai samu waɗannan kabila da suka kwace na gidan mijina banin nazira kenan yake yanzu ba kwa ganin tausayin wannan miskina wannan mata miskiniya bayar Allah kun raba tsakaninta ya baina zaujiha ya baina waladiha kun shiga tsakaninta da ita da mijinta da ɗanta sai ta ce ne sai suka ce da ni ilhaƙi bi zaujiki in tafi ki je ki haɗu da mijinki in kin ga dama bayan sun mata wannan azaba shekara guda tana zaman kuka da wahala qalat sai ta ce bani abul asad da suka ɗauke yaron sai suka damun da ɗana saboda su ba sun ɗauke yaron ne ba wai don wani abu ba saboda ba su yadda waɗancan banin mafira su ɗauki ɗan da ba nasu ba in wannan mata tasu ce to ya yi ɗa ba nasu ba ne to su suka damun da ɗana to ta fara samun da doya kenan wannan yake nuna ba mace fa duk inda take fa dole tana kusa da mijinta duk inda mace take to dole tana kusa da mijinta yayin da aka shiga tsakaninta da mijinta to akwai tashi hankali akwai damuwa don shi ne rufin asirin da bayan na Allah madaukakin sarki kuma duk yadda ta kai duk yadda ta kai da matsayi da girma da zarar an raba ta da mijinta in dai ba ta hanyar rabuwar aure ba ne to sai kun ga ta gayyara kai ko rabuwar aure ne ko sakin ta aka yi idan ka je ka duba ta bayan wata biyu wata biyu sai ka ga ta fita daga hayyacinta kuma komin talaucin mijin nan mijin shi ne rufin asirin mace amma sai kana zaune da su babu musibar da ba za su yi maka ba sa ka tashi hankali da damuwa da bakin ciki da ɓace rai ana tare da kai ana cin moriyar ku kuma amma ba a ganin wannan sai ranar da aka rabu to sai a gane kuɗi nawa nawa ne matan da za su zo suna zama suna kuntatawa mazajen suna azabtar da su sai bayan sun rabu da mijin sai su su ga halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka tausaya musu kaga suna suna suna rarage suna ta kama kafa akwai mata da ta yi tarashin kirki wa mijinta har sata take masa sata sata in ya ajiye kuɗi sai ta sace in ya ba ta zuwa yan dubbai sai ta sa ta ɗan zarzare tana tarawa sai ta da baki da yan uwanta suna kai mata banki matar aure tana zaune tana a gida tana ajiyar kuɗi a banki saboda bai yayo ce ta yanzu yanzu in harka ta dubu sittin dubu saba'in ta zo sai ta yi saboda ta samu wanda take biyan kuɗi irin nan Allah ya sa ya gane ya yi ta haƙuri ya ta haƙuri ga fitina a gida ga sata ga fitina ya samu ya rubuta mata saki ya sake ta kuma wannan sakin shi ne na ƙarshe ha ba karka zo ka ga kuka aka yi ta kuka aka yi ta kuka a je gurin wancan a buga wane waya ga abin da wane to ya za amfani to ya sai daga bayan bayan an saki ta kuma take ta zumunci da iyayen mijin ta yi wannan ta yi musu abin kyautatawa ta yi kaza gajeren tunani irin da mace a tun da an sake ki sake uku zan canki ya tsare hatta tamki hazardan gaira sai ta auri wani miji wallahi ni ina kira ga iyaye mata rufin asirin da Allah muku da mazanku ku zauna da mazanku lafiya ku yi hakuri da su da daɗi babu daɗi ba wani wanda za a ce wai yana cikin samun biyan bukata da yake so da bisa yari haka rayuwar take Allah da wanda ya rubuta cewa wai a duniya wai duk abin da kake so za ka samu ba wannan sai gidan aljanna sifa ce ta gidan aljanna duk abin da kake so za ka samu amma sifar duniya a'a wani abin ka samu wani abin ka rasa kuma rayuwa ma gaba ɗaya haka take ba ba ba ba kowane abu da ake so ne ake samu ba to wanda ya gane wannan rayuwa haka take to zai huta wani ya sa ransa akan wani abu ko dan a akan wani abu ya dole su ya samu dole to sai ki haƙuri Allah abin da ya baki na ni'ima ki gode Allah dan abin da aka rasa ɗawayenki sun fi ki samun kaza da kaza sai ki haƙuri sai ki daure sai ki jure sai ki daure sai ki jure ki fatan Allah sa albarkaci abin da ki amma ki ta fitina ki ta yaƙar mijinki wannan ba da amfani ko a zo ana ɗauke ɗauke sata wani wani ya kama matarsa tana sayar masa da abinci malam ka duba irin yadda ake wahala a ƙasar mu yanzu duk wani magidanci da ka sani duk da gamgen na mutum da ga tashi babu ya ƙare ne akan matansa da yayansa Allah duk da gidan nan bigen da kake kana yi da kalele musu yar masarar da za su ci da yar shinkafa da za a bararraka a sami rufin asiri za a ci da safe a yi mai gida ne za a ci da rana a yi mai gida ne za a ci da dare a yi mai gida ne kudin makarantar yara a yi mai gida kudin makarantar matan a yi mai gida kudin ɗinki na sallah a yi mai gida rashin lafiya a wuyan mai gida za a yi tafiya a wuyan mai gida larurorin rayuwa gabaki daya sai ka ga famili akwai mutum wajen ashirin da biyar ko talatin amma dukansu gaba ɗaya suna rataye ne a wuyan wani mutum guda ɗaya kuma wai duk da wannan wai mace wai ta wai ta saka a gaba ta hana ka sakat tana takura maka kaga ai abin kamata ba wallahi akwai abin wa namiji wallahi yana cikin wahala tsakani da Allah sai dai kawai Allah ya bada lada yanzu kai da zaka ga kai tunani ka ga nauyin da yake kanka matarka ƴaƴanka danginka ɗan uwanka wani mahaifinsa a ƙarƙashin sa take kai wansa ma a ƙarƙashin sa yake kannansa gaba ɗaya sun kuni a kansa ita kanta matar da ita da danginta gaba ɗaya suna ƙarƙashin mutum yana taimaka musu amma insha Allah idan wani abu ya shiga ka da mace in ta yanka maka rashin mutunci wato za ka sha mamaki zanin da yake jikin da lokacin ke maka rashin mutuncin kudin ka ne kitsan da yake kanta kai ga biya kudin kitsan duk abin da yake jikinta kai abinci da ta ci ta koshi a lokacin har take maka rashin mutuncin naka ne amma gajeren tunani ne da su na kisatu akabin wadin mata akwai tawayar addini akwai tawayar hankali hankalin ba cikakke bane in ji annabi sallallahu alaihi wa sallama mace kaga tana shan kwalar mijinta ta sha sa ta murɗe saboda wani abu kurin da ya shiga tsakani shi kuma yana dan Allah ki ki hakuri ki sake ni <laughs> dan Allah ki hakuri ki sake ni muna dariya duka ba ku da mata sai kun shiga sai kun yi rijista tukunna Allah kuwa a lamarin mace sai addu'a kurum ko ba ruwan tafa da matsayinka da girmanka da waye da waye da sauransu in tsaye ta tashi kai mamaki za ka sha ka tashi za ka ɗauki mataki kuma iyaye da yan uwa su hana wani matarsa ta wuta ta ɗauka ta afka masa wuta iya kwanci da yadda ta banka karanzir ta zuba a ɗakin da yake ciki ta ɗauki shana cat ta ƙinsa kuma wallahi wutar nan sai da ta kama shi ya kone Allah ya sa da in ya fita matarsa da suke nan da ita kuma ya zo zai ɗauki takarda zai sake ta wai ɗan uwa da dangi an ce kai hakuri al'amarin rayuwa sai an hakuri na ce wallahi tallahi ka jira maka rantsuwa ba ka bina ba shi ni ba na ba mutum fatawa ya sake matarsa amma anan nan ina biya maka karibu ta mata sake uku ka sallama ta a ah, to ne amfanin ta wannan ka gaya mu amfanin ta wani hakuri ne zai baka wai an zo an ce wai ayi hakuri ayi kaza ayi kaza eh, nace ayi magana hakuri ta kare in dai tana da wato dushewar zuciyar da za ta iya ɗiban ka ta afka maka ta bi ka da ashana to ba wani magana hakuri kuma wanda zai baka hakuri ya je neman mata miji amma dai kai ba kai ba to ya akara maka Allahu an hada yaya nace to bari ta je ta kashe ka ta sa yaya mareci kuma kan me akan ba zagi ba fada ka rasa ci ba ka rasa sha ba ka rasa kaza baka rasa kaza ba kurum akan kishi kurum akan kishi kishi basifar kishi wace kurum ka sallama ta gida ai ta ma ji za a ma da baka je ka daure ta a kurkuku ba ka kai ta gida kawai ka ce ni da ke da aure ila yawmin kiyamati har a kiyama ina neman Allah tsare ne yake dole ka karanta mata wannan yayi ai ba ne fi kai ba ka san su mutanen mu wato suna da matsala yanzu akwai mutumin da wallahi malam yana kwance da daddare iyalinsa da koreza ta kama azzakarinsa da karfi in ga maka za ta za ta gutsure shi ba sai ya jira abin nan ba sai barka ba sai ko kawa ba kayya kayya da ya yanke shi a hannu Allah da kire taimake shi kubutar da shi a nan nan wallahi akwai matar da ta mijinta yana kwance wallahi ta dauki eh, wuka ta ce yake masa gaba a nan nan wallahi kusa kusa din nan duk an yi wannan labarin abun nan za a ɗaure ta za a kai ta kurkuku shi kan ya tafi lahira mata mata me mata me mata me mata za ka zo ka rataye ranka akan wata mace za ta halakar da kai kurin ta kama ya ce gadanta ya fi maka sauƙi ka hutar da kai saboda wasu suna da wata irin mutuwar zuciya wato mutum ya yi tunanin wani ya yi mustakbal ɗin rayuwarsa ka jefa kanka cikin hadari ka je ta zauna gidan da ba za a aure ba za a mata kishiya ba bayan ka sake ta insha Allah sai mai mata uku na neman ta ka zo ta zama ta hudu ba shi nan ba kafin nan ba daidai bane ba to rashin tarbiyya ta addini kenan da gargajiyanci da yake faruwa a cikin gidajen mutane wallahi Allah idan ana gaya maka wato wani abin da mata suke wajen su abin da ya baka mamaki ni din da akwai mutumin da ya zo ya same ni gada za ki gane ce wallahi malam iyali na ta zo ta tuka min tuwo da kusoshi ina irin kusan nan da ake danne famika da shi mai yar hulan nan dan kanana kananan kusoshin nan yace ba ta so kuma mun yi auren nan muna ƙaunar juna haka kurin abin nan da yake Allah ya dan jarabe shi abin nan ya dan samu karancin abin hannu sai kullum ya sake ta ya sake ta ya sake ta ta yace ce yace hey ba dalili ba hujja ko mai dai yana talauci yace kuma yanzu aka dan nan da gurbin nan abu da ban tafi ina neman ina neman aiki ne ina abin nan wallahi malam ta je ta tuka masa tuwon masara da irin wannan kusoshin na na fameka din nan da ake danna eh ya ji ya mulmuli noma yana sawa miya ya ɗauka ya afka yana taunawa sai sai jini bakinsa sai ya ji su shi subhanallah sai ya iya iya wannan sai ya ga kusa a ciki ya daga da tuwon sai ya ga shi kaga da guda ɗaya ne ma a iya cewa akwai uzuri to sai ya gansu da nan dama da yawa ya gansu shine ya je da ya je kuma sai aka kama sai iya suka ce wallahi shari'i aka mata wallahi a ya za a ce mutum ya maka wannan ce ga tuwon ga shi nan ga wanda ya tobar ya tobar din wannan wanda wannan aboki na ne ajin mu da shi karewa kenan ai mata suna sha'anin su malam ah, yana iya faruwa malam karbi da talauci idan Allah ya jarrabi mutum da talauci musamman matar da aka yi auren nan daman saboda maikon ka ta aure ka ai shine illar wato mutum da zai je aure a aure shi saboda wani abin hannunsa duk matar da ta aure ka saboda abin hannunka to ranar da Allah ya jarabe ku a rayuwa ya janye abin hannun ba za ta zauna da kai ba to shi yasa ma kuskure ne ga namiji wai yana neman mace ya je ta yi bujinta yana kashe kuɗi yayi kaza yayi kaza ita ta wace ba in kana da shi ba ka nuna ba ka da shi kar ka yadda ka ci da ɓari na mallaki za a ina da kaza ina da kaza sai ta sa maka duri kuma in ba mai tsoron Allah ne ba to wallahi tallahi shi kenan ta kafa ma kafan zuƙa akan wannan ko me ka ta sai ta ta zage ka to yawanci wasu yin za su aure sai su je su nuna musu duniya wani ya ce tun da ya zai rinka zuwa da bai taɓa ne ta riga ba akwai masu zuwa su aure mota ka jiya zan yi zance ya aro mota ka ji dan girman Allah mana me ya zabi yadda mata Allah hore su buga su nan Bina bila adadu sai ya mota akwai mai aran riga akwai wanda zai je gurin abokin su shiga Allah ce taimaka da hulan nan taka na ga tayi ya saka ya je ya kafa ke to sai a ga auren ba Allah abin da ke ka yasa suka baka to ranar da ta zo gidanka Allah ya zarrabe ka abin hannun babu to za ka sha bakin ciki da bacin rai shi ya wannan yaron da abin ya same shi ai talauci ne talauci ne ya same shi kurin ta ɗauki kafan doka ta ce a to shi kuma yana ganin tsakani da Allah halin da yake ciki ya sha wahala ya zo ya wannan auren kuma ya zo ya ce ya sake ta ya zai da kansa kafin ya samu kuɗin da zai je wani auren ba a kwata shi hankali shi ne ake tala shawara ya hakuri dai idan lallaba ya za a yi to shi ne ta tuka masa wannan tuwo ta ba shi. yana iya faruwa ai ko ko a yi mace ko ko auren dole da wani ba ta so iyayen su ce dole sai shi saboda yana da maiko to sun matan suna iya yi abubuwa da ba su nan kala kala bila adamin sai dai fatan Allah ya tsare mu kisa kullum ni abin da nake ba da shawara ka nemi matar da ta dace da kai ka nemi matar da ta dace da kai kar ka nemi matar da bata dace da kai ba ta dace da kai take ganin girman ka kullum idan za ka aure mace ka je ka duba wanda in ka aure ta insha Allah za ta ji cewa dai a dan uwanta ta aura kuma tana da tarbiyya a wurin iyayenta ba yarinyar da aka buɗe mata ido da san duniya ba ba yarinyar da iyayenta suke tambaya nawa yake baki yanzu ba yarinyar da iyayenta za su zo suna zagin suna aikin banza aikin tun yau yau watan sa nawa ba ya taba kawo miki wani abu kin je kin makale masa to yanzu nan bai aure ki ba bai miki wannan ba in ya aure ki ba yanzu bai mallake ki ba yanzu ya kamata a ce yana miki kaza yana miki kaza yana miki kaza to bai ba to idan ya aure ki ba rubutun ja zai zo baki ki sha akwai iyayen da suke tambaya da me ya zo yana da mota ne wallahi wani dan uwa ne na aure yake a kasashe a gaba yana wai ana bincike cikin binciken da iyaye suke wai yana da mota ka ji dan girman Allah motar banza motar wafi ne ka aka mota yanzu da mota za ku ba mutum aure yana da mota sai ne kuma ni samu mota shi ke na samu yake talauci yana da mota wai aikin gari za za ki samu ta zuwa unguwa ka ji magajin Allah wallahi malam idan ana biya ma tarbiyyar mutanen mu da irin abubuwan da suke abubuwa wallahi baki ma su ka da nauyi a faɗi shi wallahi muwazanat subhana ghairu shar'iyya an ta ɗora mutum a cikin da wanda shari'a take so ba ko tsaye su ba su bincika addini ba kawai hasken ka ake bi su su yi yaudara shi yasa mazan ma suke yaudara inda abin kaza akwai yaudara ne shi kenan ba wani ya zo kullum yana ta abin yana kwalliya yana cewa ai kaza kaza yau wallahi yana da harka zai tafi kaza shi daga nan maguri kaza zai tafi daga nan zai je kasa kaza zai yi kaza zai kaza ashe da kanike ne na mota zai sha riga in ga maka wallahi tallahi yaya aka yi aka yi tsautsayi wata ran ta zo giftawa sai ta ga mutumin naka a ƙarƙashin mota da rigar makanikanci ya yi baƙiƙin yanzu kaga da ya je ya gaya mata shi ga sana'arsa ga yanda yake kaga za ka san shi da wannan amma ya je ya mata ƙarya yau sana'ar mota ko gyara ai wannan arziki ne ai sana'ar da za ka je kullum ka je ka dan za ka samu wani abu ba ya fura aikin gwamnati wallahi ya fura yake albashi yanzu rayuwa cikin bashi albashin na ɗaukar kafin kafin ka karɓe shi makaci ne bashi da shi amma wannan kullum zai je rayuwa zai dan samu wuki sai ya je ƙarya ya aka ya ga ta zo wucewa da ta sai ta leƙo shi ta hango shi a ƙarƙashin mota an gaya maka yana fama da su falo ya ne kamun nan ba shi